Baiwa ɗan ƙasa labari na da muhimmanci don zai ba shi damar samun masaniya kan ayyukan da kwamini ke yi kuma hakan zai iya sa yunkurar da ɗan ƙasa ga halarta yadda ya kamata ga yin halarta yadda ya kamata ga ci gaban kwamin ɗin tare kuma da sabke yaunin da ya rataya a kan shi kuma ya wayar da kan wasu kuma saboda talakawa su lura da matsowar bariki kusa gare su idan ba a ba su labari to haƙiƙan gaskiya ba za a samu halartar su ba ta haƙiƙani yi zuwa ga ayyukan ci gaba tun daga tushe. Waɗanne hanyoyi kuke bi ku isar da labari? Da farko mashawartan kwamin ne lokacin da duk suka yi zaman taron su suna da cikakken 'yancin samun rahoton da ke zayyana ayyukan da za a yi ko da aka yi. a yayin zaman taron bisa ƙa'ida su kuma mashawartan ya wajaba kansu na su baiwa talakawa labari talakawan nan da suka zaɓe su haka tafiyar take ina jin labari ya kamata ya je ya dawo tsakanin mashawartan da talakawa na kwamin ɗinsu na biyu kuma sai an girka tsari inda za a zaman yin shawara tare da dukkan ƙungiyoyi wanda ke da tsari to su ne su ma za su kasance a wannan tsarin da aka yi na zauren shawara da za su isar da labarin kuma su ne ya waje ba su wallafa shi a wani fannin kuma rediyoyin karkara ne ta kansu ake bi duk wata niyya ko wani aikin da za a yi sai a tuntube su domin su ba da sanarwar zuwa ga 'yan ƙasa waɗanne irin takardu ne ƙaramar hukuma ke iya badawa daidai hakikanci to takardu ne dai na eta civil na ɗan ƙasa cewa da takardun haifuwa na aure na rabuwa na rasuwa har ma ba da wasu takardu na fuskar hilaye kamar takardar hilin kare to amma shi sanarwa ce kawai ake ta yanda lamarin ya kasance ko yawa kana a cikin iyali ko cikin anguwa da sauransu. Studio Banana.